Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida.

mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida sunana zahra aminu fagi a makon da ya gabata aka gudanar da bikin 'yancin 'yan jarida a duk faɗin duniya inda ake bita da kuma waiwayen abubuwan da suka faru ga 'yan jarida halin matsin tattalin arziki da gidajen rediyo da talabijin da gidan jaridu masu zaman kansu suka fada ya saka gamayyar kungiyoyin ma'aikatan yada labarai a jamhuriyar Nijar ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta gaggauta tallafawa kafafen don fitar da su daga barazanar durƙushewa da suke fuskanta sanadiyar annobar COVID-19. Sakataren ƙungiyar Sulaimani Bra ya ce gidan jaridu da yawa namu na Nijar sun shiga cikin wani yanayi in kuma wannan abun ba a samu ba kai wani abu to wasu gidan radika da tele da jirgi suna ma iya likewa shi ya samu a wajenmu wannan babbar kungiya ta maison de la presse muke kira ga gwamnati da a yi gaugawa a san wani matakin da za a ɗauka don tallafawa da radika da duka yardu na Nijar don su gani yadda za su fuskanci wannan allobal da ta damu kowa da kowa. Ministan watsa labarai na jamhuriyar Nijar Salisu Muhammad Hadi ya bayyana cewa gwamnatin kasar na da masaniya a game da halin da wannan annoba ta jefa kafafen yaɗa labarai kuma ya ce gwamnati a shirye take ta taimaka musu. ni da kan kai na nan na haɗa mu gwamnati na ce ya kamata a taimaka ma 'yan jarida da na gwamnatin ma da kun ma zuman kansu saboda mun sairin kokarin da suka yi irin aikin da suka yi ga wannan annoba da ta zo cikin wannan duniya gaba ɗaya wallafa bayanuka da suka yi da kuma su shaida mutane ku yi hankali don ga cuta da zaka Allah shi kaye kasar mun jihar gaba ɗaya kuma kaye duniya gaba ɗaya da wannan abubuwa mu mun ji daɗin sosai kuma mun tabbatar cewa gwamnati na nan na nazari shi da ni kakana zai taimaka ma 'yan jarida sun da akwai kwamiti kwamiti an kasa to ka san sha'ani duka sai nazari a ga da kamata yi mu dai za mu da kufa in Allah yarda mu gani ka ya kamata sa mu taimaka dan mun san komi na su kai kasa kenan in ba yau an tallafa musu ba ina ganin sai su kai kasa gaba ɗaya kenan ko ba za mu yarda ba abokan aiki kamar yan jarida da na gwamnati da zaman kansu a bar su kasa insha Allah da za mu duk dubara da ya kamata mu yi a samu wannan ba taimaka mai jarida na Nijar. Bana ma da an kai wannan ana kasa na zara rasko na adiba a gani inda duka duniya wani gari ya yi samun inci na yan jarida dubu an hamsin da bakwai cikin duniya cikin kasa sai dari da tamanin jan na kasa ta hamsin da bakwai. A tsawon shekaru talatin na demokradiyya a nan niger an samu kakuwar gidajen talabijin masu zaman kansu akalla sha biyar haɗe da gidajen rediyo kusan arba'in da gwamman jaridu waɗanda ke aikin yaɗa labarai da faɗakarwa ba dare ba rana. bayan gudanar da bikin 'yancin 'yan jaridu ta duniya a makon da ya gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa labaran bogi ko na karya ka iya tunzura tashin hankali da ƙiyayya a tsakanin al'umma musamman ma ta dandalin yada labaru ta yanar gizo ga wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim da ƙarin bayani a sakamakon shigowar kafofin watsa labarai ta hanyar shafukan sada zumunta yada labaran karya ya zama ruwan dare ta yadda sai an yi da gaske kafin a iya magance matsalar musamman a wannan lokaci da ake fama da barazanar cutar covid-19 a cewar wani matashi mai suna jamil ya kamata mutane su tabbatar da sanya hancin labari kafin wallafa shi a waya yanzu wani kafin ya ji labarai ko a tv ko a rediyo shi a da wayar shi yake amfani saboda a waya ne zaka bude a facebook ne a twitter ne a instagram ne a nan kake tsinto labaran ka ya kamata mutane da suke yada labarai a cikin wannan abin zamanto suna ba da labarai sahihi kafin zuwan kafofin sada zumunta kafofin watsa labarai irin su rediyo da jaridu ne aka fi dogaro da su wajen samun labarai amma yanzu kafar sadarwa ta yanar gizo ta mamaye harkar sadarwa sanata kabiru gaya da ke wakiltar shahar jihar kano ta kudu ya yi kira ga ma'abota amfani da kafar da su kokarta wajen yin gyara ba batanci ba an ba da dama ka faɗi lokacin bakinka don gyara abu ba don bata abu ba saboda aka kira da muke ga dukkan mu yan social media mu kokari mu gyara abu ba bata ba ko mutum ne laifi ka ba shawara zai gyara laifinsa amma an ka zage shi kan laifin da yayi sai ya sa mutum ɗari su ce ayi abin kirki sai kuma ya ɗauka wannan rashin kirkin da yayi shine daidai a tsarin mulki na demokradiyya wanda Najeriya ke koyi yan kasar na da damar faɗin albarkacin bakin su amma wasu na amfani da wannan dama wajen tada tarzoma da bambance-bambancen ra'ayi ko aƙida a kwanakin baya sanata Aliyu Sabi Abdul Abdullahi da ke wakiltar jihar Neja ta Arewa ya gabatar da wata dokar hukunta duk wanda aka samu da laifin furta kalaman batanci. A cewar sanatan kudirin ya gabatar da shi ne don taimakawa al'umma. A nawa fahimta ko yanzu halin da duniya ta shiga ciki yanzu ga labaran suna zuwa yanzu ga inda mutane suna neman masu mai da wannan abun ana nuna bambance-bambance ma mutane bisa kan wannan abun da ya faru wanda ba kowa ya ja kansa ba kuma hali ne kawai duniya ta samu kanta a ciki to saboda haka dokan ƙasa da ake amfani da ita ya nuna lokaci da za a iya a take ma wasu haƙƙi bisa cewa su suka fara take ma wasu haƙi saboda sun kawo dalilin an kawo tashin hankali inda har aka ɗauki ran wasu to da wanda aka ɗauki ran shi da wanda yake yana ɗaukan yana da rai yana gani an take masa to waye ne aka fi taka ma haƙƙisa ganin irin gudunmawar da aikin jarida ke takawa masanin shari'a barista mai nasarar logo ibrahim faskare ya bayyana cewa akwai dokokin da ke aiki wajen hukunta waɗanda ke amfani da kalaman ɓatanci ko na ƙarya allah ya baka hannu domin ka amfani da shi wajen ne neman ma kanka abinci amma wasu danne danne na'urori suke yi suna bata wasu muna da isassun dokoki akan wannan akwai abin da ake kira slender wato ka je ka faɗi wani abu wanda bai yi daidai ba ko kuma wanda ya bata mutuncin mutum kai amfani da kalamu na abin nan to akwai hukunci tsatsaura akan irin wannan abun nan shugaba muhammadu buhari ya jaddada tsarin yancin yan jaridu kan cewa za a samu ci gaba a demokradiyya idan aka rike gaskiya Nasir Daniya masanin ka'idojin kafafen watsa labaru da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. Abu na gaba da ya kamata kuma a ce mun tattauna game da shi shine ainihin su laifuffukan da ah, da mutane yawan yi ko kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaƙa da rashin sani misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes prohibition act da najeriya take da dokoki ana tsammanin kamar social media ɗaya shafa kuma wasu social media mu suna ɗauki kawai facebook da twitter su ne social media amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa suka hada da email, abubuwa da WhatsApp ɗin da muke amfani da shi, abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu so uh, in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan da suka afku ba da daɗewa ba afirka ta kudu game da 'yan najeriya da sauran wasu kasashe 'yan wasu kasashe to in ka yi ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tafiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane waɗanda suka san haraka kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da tana da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kamar kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman BOAA sai ya ƙara A guda sai ya zama BOAA Hausa.com. to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka kara wani sunan wani da ni ya cuta to shi kuma kayi laifi wanda zai iya kai gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan biyar. shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke Nijar Suleiman Muni Barma da Shamsiya Hamza Ibrahim a Najeriya da Nasir Daniya Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. waɗansu ana kashe su kadiri yasa hakan ba kai tsoro na gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Kai kana kawo min maganan Abuja. Abujan da ba a yi ba kana kawo min maganan Abuja. ba abin kuke zuwa magana abinda da ba sani ba ne. ai ba zai magana abinda da ba sani ba kai yadda da shi cewa akwai eh. sakacin gwamnati akwai sakacin gwamnati wajen aiwatar da wa'annan matakai a'a a duba a zanna nazari Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shirin na tsakar murya muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Yau za mu ci gaba da maganar cutar nan ta coronavirus da kuma muhawarar da wakiliyarmu ta Abuja Madina Dauda ta shirya mana da Abdulrahman Kwacan da kuma Ibrahim Modibo inda tattaunawar su a yau din za su taɓo batutuwa da dama da suka shafi wannan matsala din. daya daga cikinsu shine magana samar da irin abun rufe fuska din nan da kuma tambayar ko hukumomi sun tanade su sannan kuma shin taimakon da ake cewa gwamnati ta aika a kai wa talaka yana kai gurinsu ba da bayan haka za mu taɓo maganar dakile mutane cikin gidajensu da aka yi ba ta da lokaci ba ga madina abdurrahman kwacan barin tambaye ka hanyoyin da ka bi ka gano waɗannan bayanan da kake yi hmm. menene abin da kake ganin gwamnati ya kamata ta yi hmm. domin shawo kansu gwamnati abun da ya kamata ta yi don shawo kansu musamman a yanzu ai akwai anguwanni ina so ki fahimci magana kyau anguwanni in har zan san cewa zan tsaya zaɓe ina da a dubu ishirin a anguwana a sai na san kuɗin da zan iya ware ma wannan anguwan dubu ishirin don ya isa ga hannun al'umman anguwan idan mutanen anguwan ba su samu wannan hakkin su ba sun san ga wa'anda aka bawa hakkin su mutanen wurin su su suka cinye ba gwamnatin tarayya ba ba a yi wannan ba na biyu in abinci ne za a tura aya hajiya na yanzu haka ke tambaye ni fulin yuri nawa mutane nawa zan gaya miki to hajiya abin da so ki sani eh. shine gara mu zanna mu yi la'akari da abu daya kinga kamar ni a matsayina na kwamiti na cikin memba kwamitin watsa labaru da wayar da jama'a kai na fct to idan zan miki magana ko zan ki diga ina magana ne a bisa sani da na yi na fct ba zan yi magana in ce na wani jiwo ba don ban san wani abin da suke ciki ba amma kamar shi alhaji abdulrahman kwacham yake magana watakila yana da waɗansu hujjoji masu ƙarfi wanda yake magana kai amma na tabbata kuma na imani kan cewa a nan birnin tarayya a nan birnin tarayya a sani da na yi ɗan ƙaramin sani da na yi na tabbata wannan minista yana so ya ga cewa ya wanke wa talakawa hawayensu kuma abubuwan da mutanen da ya sassa su da na gani to sanin gaibu sai Allah. To amma kwanaki kusan goma din nan da gwamnatin tarayya ta kafa wannan umarni eh, eh, me yasa eh. ba a ga bambanci ba har yanzu abin da ake so ba shine abin da ake so Alhaji Goto. Shi yana magana fa birnin tarayya Abuja. Mu ma fa a cikin Abuja nake kuma gidana a cikin central area na Abuja yake. Ni ba a ƙauyen Abuja nake ba kuma ba Amma kuma ka san komai da komai faruwa. Amma Alhaji Goto. Alhaji Goto kaman kai kaman kai ka ba ka tallafi ne. Ai ba za ka tallafi ba. Ni ai na bayar ni na wa. Yawwa to ka ba ka bane amma ina da masu gadi yi a kamar wancan ai suna ƙarya ne muna da masu gadi ana son talaka kuma a nan wanda ma ba hajiya anguwar mu nan muna da talakawa ko ba ka ne? sannan muna da talakawa nan akwai yan jaridu waɗanda muke gani da irin tak tak naku nan suna kuna suna zagayawa suna ce kun ba da information a yi kaza a yi kaza da kaza da kaza in sun suna ce mana ba a ba su fa ko ba su ma kansu eh, masu ma masu aikin bauta gabanin din waɗanda kuke tura suke yawo kan hanya suna suna suna maganganu kowa shiga gida don Allah kowa ga abin da za a suna bin gida gida to ku yi hakuri da sauransu ranka da ku yi hakuri fa mu ma ko ba wallahi ba su ba mu ba har yanzu kai kana kawo min maganan Abuja Abuja da ba a yi ba kana kawo min maganan Abuja to da kuke zo magana abin da ba sani bane ai ba zai magana abin da ba sani kai kai da da sani cewa akwai eh. sakacin gwamnati akwai sakacin gwamnati wajen aiwatar da wa'annan matakai a'a a duba a zanna a nazari wannan ina zuwa yanzu da za a shiga sati biyu ina gani kaman hangen da nake yi shine gwamnati za ta zanna ta yi nazari ta yi tunani a cikin nan da yan kwanaki kaɗan ni dai ina buga kirji ina gama cewa za a yi wani abu a cikin birnin eh, tare abuja wanda na sani amma idan har ba a yi ba amma eh, a matsayin ka na kuma a ƙasa ya kamata ka san labarin sauran wurare ba dole sai birnin tarayya hajiya tsaya ah. da hajiya tsaya da kada daga hajiya wallahi abunda inda ana da niyan yi abunda za a yi cikin emergency haba hajiya ka zauna mana yau diga yanzu zuwa mangariba baka sha ruwa ba kadai ka ga yadda zaka ta gayyara a ce kwana goma mutane ba taimake su ba a ce mutane sun cikin kwanci hankali wasu ma za su cikin taɓin hankali ko ba ka bane ai ai yiwa ka sarar mutane hajiya ni magana yiwa nake magana coronavirus bai kashe mutane ba yiwa ya kashe mutane eh, ina ka bai haka hajiya sannan hajiya ka ga za mu yi hakuri idan muka hakuri kadan nan da kwanaki ina da imani akan cewa dan uwana na san kai kana da zafin rai na taimakon talaka kuma aka ce a tafiyar coronavirus nan ba gwamnati kaɗai ba ya kamata kamar ku da kuke da hali da kuke cikin wannan bourgeois class masu arziki ku taimaka ma talakawa da sauransu to ba gwamnati kawai ba wallahi hajiya muna yi to saboda haka abin da nake roƙo shine gwamnati gaskiya dole ta tashi a yadda ake kuka da sauransu nan dole gwamnati ta tashi haikan da na'in ta ga tallafin nan ya ishe wajen talaka don gaskiya mutane suna kuka kuma mu da muke tare da talaka muna yawo muna wayar da mutane kai muna samun labaru ko ta ina akan cewa fa rufe gidaje da aka yi ta yi mutane suna zaman gidan nan ba wani abu kai wani su ma da mata su hafa da suke da zaman gida haka saboda rufe gidajen nan rufe gidajen nan yana da kyau ba wai mun ce bai da kyau ba yana da kyau mutane su fahimce mu mm. yana da kyau to mutanen da aka hana su fita kina kina tsammani hajiya yau ina daban da abun da zan ce akwai gwamnati ne sai tare ni ba in fita ba fita ba wallahi ba gwamnati ne ba banda abun da zan ce hajiya wallahi ba gwamnati ne ba ai aifar guzuma ba ne a yanzu ai eh? gwamnati ta daga kafa ta ce yanzu a cikin sati ran eh, litinin ran laraba da ran asabar shekaran jiya aje ana aje a sai abinci da sauransu eh, shekaran jiya da ya wuce akan yunwa fa a kaduna har yan sanda sun kashe wasu mutane don sun fita neman abinci duk ba kan maganar yunwa ba ne ni abun da ke gudu gwamnati ta yi ma talaka da talaka kuma ta doka shi ne gaskiyar magana amma a ce duk mutanen nan kowa yana cikin wahala sannan kuma ana fitar da kuɗin nan muna da rekod na kuɗaɗen da ake fitar wannan wallahi duk wanda ya ci kuɗin zai amayar da shi kada ya ɗauka cewa ya ci ya kwana lafiya gidansa wallahi ƙarya yake yanzu da alhaji cam shi yana da ƙididdiga yawa kuma abin da nake roƙo a matsayina na ɗan kwamiti idan haka ne ina roƙon gwamnati ta yi wa Allah ta yi wa annabi ta dubi talakawa da idan rahama ta yi kokari tun da an yi wayan na kwanakin ana gida mutane suna wahala gara yanzu a fito da kwansu da kwarkwata a fito da kayan abincin a ba mutane tallafi idan na kudi ne a basu in tallafin abinci a basu yadda ake daga kafa cewa a zo a shiga kasuwa ranar litinin ranar laraba da kuma ranar asabar ya kamata gwamnati ta tashi ta yi kokari ta miki talaka don gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai hajiya to ya kana ganin ya kamata a ɗauki matakin rage kwanakin killace mutane da ake yi a gida dinnan yanzu? Eh kamar yanzu ma rage ai don an bayar akan cewa cikin kwana uku nan daga karfe goma har zuwa karfe biyu ka iya zuwa kasuwa ka dan sai abin da zaka siya ka nemi abinci da sauransu. A wayannan ranaku? Ranar Litinin, Laraba da kuma Asabar. Duka kowane sati. Ku fahimci da kyau. Fi sabilillahi Najeriya gaba ɗaya duk inda kika je an saka jami'an tsaro kan hanya. Akwai soja, akwai police, akwai civil defense, akwai SSS, akwai migration everything. wallahi tallahi mutane nan ba a ba su allowances su ma kansu jami'an tsaro na miki da girman Allah duk waɗanda suke kan hanyar nan hajiya abun tausayi wani sa'in ka ɗauki ruwa ka ba wasu su yi maka addu'a Allah ya saka da alheri don babu da su saya sannan waɗanda ya kamata suke duba marasa lafiya likitoci babu abun da ake ɗauka ake basu sai su ma labari suke ji an da kuɗi sannan media wanda suka kamata su yada wannan abun don mutane su fahimta ba wanda ake ɗaukar naira goma a bashi sannan talaka wanda za a fitar da kuɗi don a taimake su ba a taimakon su wallahi ƙarya suke yi duk wanda ya ci wannan kuɗi tabbatar ya ci ya ci abun da ba zai iya haɗewa ba wallahi za su fitar da kuɗin nan To mu nemi hanyar mafita yanzu. Ibrahim Modibo barin ji daga gare ka. To Kana cikin wannan kwamiti din. Mm. Wayanne irin rahotanni kuke mayarwa wa'anda suka kafa ku? To kamar yanzu wannan yana cikin ɗaya daga cikin kafofin labaru na duniya wanda duk mutanen duniya suna ji duk wanda ke jin hausa yana fahimtar wannan tasha mai albarka saboda haka mu a mu na yan jarida ni da dan jarida ne ba dan an shisha ta gwamnati bane dan ni ina zaman jarida na na kai na ne saboda haka ni ba dan an shata ba amma na fito in yi taimako ga jama'a kuma taimakon nan fi sabilillahi ne har yau kamar da na ga miki dalma dai ni ban wai an bani ba a tun da aka fara wannan tafiyan amma abin da nake so shine yanzu tallafin nan yana da amfani a tallafa talaka amma ka yadda da abin maganganun abdurrahman Kwacham cewa an riga an cire wa'annan kuɗaɗe eh to ni ban da shaida fi billahi ban da shaida amma kin ga dan wana abdurrahman watakila shi shaida amma ni ban da shaida akan cewa an fitar amma idan har an fitar don allah da a yi kokari yadda za a taimaki talaka kamar yadda ya ce yan jaridu da suke watsa labaru kamar yadda ya ce yan security da suke tsayawa a rana suna wahala a taimake su da kuma doktoci a cikin doktoci dubu hudu duk najeriya da muke da shi wa'annan yawancin su ba mutuwa suke don coronavirus din nan duk duniya doktoci saboda haka suna cikin hali kakanikai suna cikin bala'in hatsari wanda dole gwamnati ta kula da su dan Allah da annabi yanzu an kusan kwana goma ana cikin gida ana an tsare mutane saboda haka dole ne kada ya saka saka da cire kuɗin nan da tun yaushe ya kamata da an fara a rarraba mutane kuɗin nan masu aiki su aiki da abin da zai kawo mutane kuzari kenan ba bari maka gyara ai ban tsammanin yan jaridun ne ya kamata a cire kuɗi a ba in dai na fahimce ka da kyau ina ga gidajen watsa labaran ne ya kamata a biya su domin amfani da lokutan su da ake yi wajen wayar da kan al'umma ko ya kake gani to ai abin da nake faɗi idan ce yan jaridu ai gidan jarida ne gidan jarida kuma yana tare da yan jarida don idan gidan jarida ta samu kuɗi za ta biya su albashi saboda haka duka wannan abun yana komowa kan yan jarida saboda kuma gaskiya ibu ko da ma yan jarida da suke yawo suke tattara labaru hajiya idan an kai muku alfarma me laifi a ciki Ah, banda banda mu don mu ba mana alfarma ne gaskiya a ya dakata jiya ni abun da nake magana rana da ake tashin wahala da sauran a ah, banda mu eh, da tashoshin ba sa yadda da wannan ku ba sa yadda da shi amma yan jarida na duniya idan har suna duty on the committee ko kuma suna duty suna zuwa suna yawo ga hatsarin corona ba ba su ba su allowance hajiya bari ga miki ya kamata mu faɗa maka mu gaskiya mu ji tsoron Allah shugaban ƙasa kada mukarrabanka su baka kunya a idon talakawa. a gaishe ku malamai. Dan Allah ya mu a shirin mu na gaba wanda kuma shine shiri na ƙarshe a wannan muhawara din za mu yi magana game da ko ana ba da tallafi ga waɗanda suka cancanci a basu shi kamar ma'aikatan tsaro, ma'aikatan kiwon lafiya da asibitoci da sauransu. Sannan kuma shin jihohin da suke dakile wato kofofin shiga jihohin nasu dan kada mutanen su su kamu da wannan cutar sun yi daidai ko kuma akwai munakisa cikin al'amarin. yanzu a madadin su bakin namu wato alhaji abdulrahman kwacham da ibrahim modibbo da ko musamman ita wakili wakiliyar tamu madina dauda aliyu mustapha sokoto ne ke muku kyakkyawar fata daga washington mun bar ku lafiya albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ah, da farko suna na Malam Bala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة ala على من لا نبي بعده وبعد da farko dai shi dai ramadana wata ne na Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma wanda yake ɗauke da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala yake tattare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da 'yantar da wuyan bayi na Allah daga wuta zuwa aljanna. Da haka uh, annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na cewa uh, kullu amal min adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadithul Qudsi ya tabbatar wanda Allah subhanahu wa da kansa yake cewa dukkanin aikin da bawa zai yi nashi ne illa azumi kawai Allah ya ce azumi nawa ne ni kuma ni ke sakawa bawa da shi ko mala'iku ba san irin adadin ladan da za a ba mai azumi ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga mai azumi akwai faraha guda biyu ma'ana farin ciki guda biyu wanda zai yi su lokacin buɗe baki ita ce ta farko da kuma ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wataala nuna mai sakamakonsa a taimaka wa juna saboda shayar da mai azumi dai manzo Allah sai ce za a rubuta maka ladan azumi shi ma kwatankwacin ladan mai azumi ba tare da a rage mai azumin da lada ba dan a ƙarshe manzo Allah sai ne cewa a ita kunna rawlo bishi tamar ku ji tsoron wuta kura da tsagin dabino ne to Allah taimake mu Allah amfana da mu wannan azumi to madalla masu saurare Nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Kuna sauraron VOA